Masu kallon mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sallah da fatan Allah ya maimaita mana amin summa amin. Yau take sallah sha ɗaya ga watan Zulhijja na shekarar alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijira wadda ta daidai da sha shida ga watan Yuni shekarar dubu biyu da ashirin da hudu. Kanin labaran kuka saurara tun da fari yanzu kuma ga cikakkun su tare da ni Maryam Ibrahim Muktar. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya umarci shugaban hukumar sanya ido kan yadda ake kashe kuɗaɗen gwamnatin PPP, Mamman Ahmadu, da ya sauka daga muƙaminsa. A wata sanarwar da mai ba shugaban ƙasa shawara ta fuskar hulɗa da kafafen yaɗa labarai, Ajore Ingilali ya fitar ya ce matakin na da nasaba da ƙoƙarin gwamnatin na sakewa da hukumar fasali don ƙara inganta ayyukanta. Ingilali ya ce shugaban ƙasa Bola Ahmad ya buƙaci Amadu da ya miƙa ragamar hukumar ga mai na masa ta fuskar muƙamai a hukumar kafin naɗa sabon shugaba a hukumar a nan gaba kaɗan. yanzu haka ƙudurin da ya buƙaci shekara shida babu ƙari a zangon farko na mulkin shugaban ƙasa da na na a gaban majalisar wakilai ta tarayya ƙudurin wanda ya buƙaci samar da zango tak ga shugaban ƙasa da gwamnoni na wa'adin shekara shida kacal wasu 'yan majalisar wakilai ne suka su talatin da biyar suka gabatar da shi ga zauren majalisa A hakanan ƙudurin ya buƙaci a riƙa karɓa-karɓa na shugabancin ƙasar nan a tsakanin shiyoyin mulkin ƙasar nan guda shida da ake da su tare da buƙatar ƙara gurbin matakai matakin shugaban ƙasa na biyu a tsarin shugabannin ƙasar nan a yayin da wasu ke jawabi ga zauren majalisar 'yan majalisar da ake lakabi da reformers wato masu sirajin kawo sauyi sun ce samun nasarar ƙudurin na tattare da ƙoƙarin gyaran fuska ga kundin tsarin mulkin ƙasar nan da ake yi a yanzu ƙudurin dai har ya fara haifar da gwaggwaɓar numfashi a zauren majalisar wakilai ta tarayya